Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 21 da 16. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Asabar 29 ga watan Yuli shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To, a maye gurbin shugaban ma'aikatan fajar White House da wani janar ɗin sojin Amurka. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi a wata takarda jiya juma'a cewa amurka ba za ta taɓa yarda koriya ta arewa ta mallaki makamin nukiliya ba sannan fadar white house ta ce shugaban amurka donald trump ya amince da takunkumin da majalisar tarayyar amurka ta kakaba ma rasha kanan labaran kenan aka ji a jiya ne ƙungiyar boko haram karkashin shugabancin albarnawi suka saki hoton bidiyon wasu ma'aikatan jami'ar maiduguri guda uku da suka yi garkuwa da su My name is Yusuf Ibrahim, a lecturer of Geology Department, University of Maiduguri. My name is Luna Dashi, driver with the University of Maiduguri. Muna ɗauke da cikakken bayani kan wannan batu. gwamnoni da sarakunan arewacin najeriya sun gudanar da wani taro a kaduna don yin nazari game da irin matsalolin da yankin ke fuskanta koya taron ya kasance ba taɓa yin taron da na harko dai gwamnonin ko mu taimakan suka zo ba kuma duk wani abu da ke damun mu a arewa an tattauna shi kuma an yi kwamitoci kamar iri uku haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. An maye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar ɗin sojan Amurka da ya ritaya, wanda kafin nan shi ne shugaban sashen kula da sha'anin tsaron cikin gida. Cikin 'yan makonnin da suka gabata, shugaba Donald Trump ya yi ta nuna halin kyaliya ga tsohon shugaban ma'aikatan fadar White House Reince Priebus. kuma wannan satin ma sai da sabon shugaban sashen sadarwa na fadar ta white house ya bayyana shi da mai cike da tsarguwa da take zantawa da manema labarai da yammacin jiya juma'a jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta white house sarah huckabee sanders ta ce tun kimanin makonni biyu da suka gabata ne shugaban ƙasa da ryan suka fara tattaunawa kan wannan batun a wata hira da gidan talabijin na cnn tun bayan ajiye aiki da yi previous ya ce shugaban ƙasa na son gwada wata hanya ta daban lokaci ya dace da ya kamata a canza lali a cewar previous wanda ya ƙara da cewa a gani na wannan canjin abu ne da fadar ta white house ke bukata previous ya ce tun ranar alhamis ya miƙa takardar ajiye aiki ga shugaban ƙasa to amma ba a bayyana ba a hukumance sai jiya jama'a al'amarin ya fito fili ne a karan farko bayan da shugaban ƙasa ya yi wani rubutu a kafar twitter a dab da saukarsa daga jirgin air force one a joint base andrews sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya faɗi a wata takarda jiya jama'a cewa amurka ba za ta taɓa yadda koriya ta arewa ta mallaki makamin nukiliya ba ya kuma yi kira ga rasha da china da su ɗau matakan kawo ƙarshen rashin jituwa a yankuna da ma ƙasa da ƙasa wanda shirin makamai masu linzami na koriya ta arewar ke haddasawa takardar bayanin wadda aka wallafa a shafinsa na twitter ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da kasar ta yi gwaji na biyu na makamai wato makami mai linzami na nahiya zuwa nahiya wanda aka yi wanda wato wanda ta yi da niyyar hazuka amurka talisan ya ce wannan gwajin ya saba ma jerin kudurorin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda ke bayyana matsayin al'ummar duniya kan wannan batun sojojin amurka da na koriya ta kudu sun harba makamai masu linzami cikin ruwayen koriya ta kudu a matsayin wata ramar gayya ta kai tsaye saboda gwajin makamai masu linzami na nahiya zuwa nahiya da koriya ta arewa ta yi ji jama'a To karfa ku sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. fadar white house ta ce shugaban amurka donald trump ya amince da takunkumin da majalisar tarayyar amurka ta kakaba ma rasha kuma zai rattaba hannu kan kudirin ya zama doka a wata takardar bayani ta je jama'a jami'ar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta white house ta ce shugaban ƙasa ya yi nazarin daftarin ƙarshe na ƙudurin dokar wanda ya tanaji ƙaƙabin ƙarin takunkumi kan masana'antun rasha da dama ƙudurin dokar ya kuma bai wa majalisar tarayyar amurka ikon hana shugaban ƙasa ɗage takunkumi kan rasha A baya, gwamnatin Trump ta yi adawa da kakaba takunkumi kan Rasha a matsayin ramuwar gayya saboda zarginta da katsa katsalandan a zaben shugaban ƙasa bara. Fadar White House ta ce tana buƙatar sakin mara wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu. To, amma bayan bincike na tsawon watanni kan tuntuɓar da aka yi tsakanin wasu jami'an Rasha da wasu jami'an yaƙin neman zaben Trump. an samu goyon baya sosai daga ɓangarorin jama'iyyu biyu game da ɗaukar tsauraran matakai tuni ita ma rashiyar ta mai da martanin ƙaƙaba mata takunkuman da aka yi inda ita ma ta ƙaƙaba wa muradun amurka da ke ƙasar takunkumi rasha ta ce dole ne amurka ta rage ma'aikatanta na diplomasiya da na kimiyya da ke aiki a rashiyar zuwa 455 zuwa ranar 1 ga watan satumba wannan adadin a cewar rasha shine adadin jami'an diflomasiyya da da masana ilimin kimiyyar kasar da ke amurka yayin da yake magana jiya jama'a kan kama wasu mambobin muguwar kungiyar nan ta ms 13 su goma sha biyar a karamar hukumar suffer na a makon jiya saboda laifin kisa a long island da ke new york shugaba donald trump ya sha alwashin abin da ya kira yantar da garuruwa daga hannun miyagun ƙungiyoyi da yake jawabi ga wani taron jami'an tsaro trump ya yi kira ga majalisar tarayya da ta samar da kuɗi saboda ƙara yawan jami'an yaƙi da kwararowar baƙin haure da fasa ƙwabri saboda kawar da miyagu ba za mu lamunta da irin wannan ɗanyen aiki ba ko da ku na rana guda ba zai saɓu ba a cewar trump ba zai yiwu ba saboda ku ba za ku yadda hakan ya ci gaba da faruwa ba kuma muna goyon bayan ku ɗari bisa ɗari abinda trump kenan ya gaya ma jami'an tsaron shugaba trump ya yi nuni da wani labarin da ya karanta kwanan nan inda wani mamban ms-13 ya ce kungiyar kan so ta kashe mutane sannan a hankali saboda lokacin da mutum ke nuna zafi na lokaci mai tsawo na daɗaɗa ma kungiyar rai Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla. Ƙungiyar Boko Haram ƙarƙashin shugabancin albarnawi ta fitar da wani sabon hoton bidiyo na wasu ma'aikatan jami'ar Maiduguri guda uku da suka yi garkuwa da su. Biyo bayan ikirarin da rundunar sojin Najeriya ta yi na cewa ta ceto wasu daga cikin ma'aikatan jami'ar. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani. a jiya ne kungiyar boko haram ga karkashin shugabancin albarnawi suka saki wani faifan bidiyon wasu mutane guda uku da suka kame da yan kungiyar suka yi musu kwantan bauna a ranar ashirin da biyar ga watan yuni nan da muke ciki wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane da dama ciki har da jami'an soja guda tara tun a wancan lokacin ne da aka dinga samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'ar maiduguri da kuma rundunar sojan kasar da ta yi kirarin cewa ta samu kubuto da dukkanin ma'aikatan da ke tono ma'adunan man fetur a wannan yankin da aka yi musu kwantan bauna tsakanin kananan hukumomin magumi maiduguri da gubiyo wanda ga bisani kungiyar malaman makarantar jami'an maidugurin ta ce ma'aikatar ta guda tara ne da wannan abin ya shafa wanda kuma tuni a kawo gawakin guda biyar sai dai guda hudun ba san inda suke batun a wancan lokacin wannan mutane uku da suka fito a wannan faifayen bidiyo ne ya tabbatar da wannan kirari na dr dani mamman din wannan faifayen bidiyo ne da yake ake cewa daga hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din ya fito ya nuna wasu mutane guda uku da kuma suka dinga bayyana kansu ɗaya bayan ɗaya da ma tabbatar da cewa su ma'aikatar jami'an maiduguri ne kuma yanzu hakan suna nan a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram din har ma kira gwamnatoci kama da na tarayya da na jiha da ma jami'ar maiduguri da kuma su kansu kamfanin matatar man fetur din da su biya waɗannan mahara bukatunsu don a sauko su da ransu gama abin da ke cewa a cikin wannan faifan bidiyon sunana dr solomon n yusuf ni lecturer ne a university of maiduguri department of geology muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin university of maiduguri da nnpc kamfanin mai na najeriya muna binciken mai a sashen mun fito aikin binciken mai a sashen magumeri na chad basin ranar 25 ga watan julai muka haɗu da rundunar khalifa yanzu haka muna hannu ina magana ranar juma'a 28 na watan julai My Yusuf Ibrahim. a lecturer of Geology Department, University of Maiduguri. My name is Luna Dashi. wannan batu dai da har yanzu ba a samu asalin gaskiyan abin da ke wukana ba duk da cewa har yanzu ana tsinto gawan irin waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya a wannan jaji na tsakanin magumali da garin gubiyon wanda ko yau da safe sai da ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri wanda jami'an da ke tsaron kofar asibitin suka ce da ni ba su bani damar isa dakunan da ake ajiye gawa ba wato da ake kira macuwari saboda yawaitar mutane a wannan wuri wanda hakan ke nuna da cewa mutane da dama sun rasa ransu sakamakon wannan hari yayin da wasu alƙalaman da ke fitowa baya-bayan nan ke tabbatar da cewa mutane 48 ne suka rasa ransu sakamakon wannan hari da aka yi na ran 25 ga watan yuni nan da muke ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai To Allah kyauta a gaida Haruna. A jiya ne gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya suka gudanar da wani taron kwanaki biyu a Kaduna don yin nazari game da irin matsalolin da yankin ke fuskanta. Wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya halarci taron manema labaran ga kuma bayanin da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masar ya yi wa manema labaran wato bayan taron. A tarihin ma tarurrukan da ake ba taɓa yin taron da na harko dai gwamnonin ko mutemakan suka zo ba kuma aka duk wani abu da ke damun mu arewa an tattauna shi. kuma an yi kwamitoci kamar iri uku akwai kwamiti wanda gwamnan sokoto ke shugabanci wanda ya kalli me ake nufi ma da wani sake gyara zama a najeriya sannan kuma za su kalli menene ake ciki a kan batun maganan gyaran tsarin mulki da ake yanzu sannan kuma akwai maganan faɗan fulani ɗinnan da manoma ba mu yadda da ake cewa duk mai kiwo ba Fulani ba ne. Kuma ba mu yadda cewa duk abin da aka yi Fulani suka yi ba kowa ma iya yin kiwo. Saboda ka ba zai yiwu a ce a zanna a tsame kabila guda duk abin da ya faru a ce su ne. Kuma a lura cewa yanzu fa 'yan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan nan namu. Saboda ka mun ɗauki matakai wadda yake muna kiran gwamnatin tarayya ta sa ido kuma inda dazuzzukan nan za su yi amfani a maidawa jihohi su domin jihohi za su iya yin hanyoyi za su iya ba da wurin noma yadda za a hidda wa'annan munanan mutane amma wa'anda suke cikin daji ni ina gaya maka from ni experience namu na katsina cewa kashi biyar na wa'anda suke cikin daji fulani ba barayi ba ne ba kuma yan fashi ba ne wa'ansu mutane ne criminal suka zo suka shiga kuma yanzu akwai babban matsala wadda mun fara ganin alamun manyan 'yan ta'adda sun shigo cikin dazuzzukan kuma mun lura da abin da ya faru a borno kan batun wa'anda suka je suna neman mai wato lake mun yi ainihin allah wadai da abin da ya faru kuma gwamnoni aƙalla tara za su je borno za su jajanta da ta'aziyya ga wanda suka rasu kuma abin da aka yi niyya na alheri ga jama'a za mu dage mu tabbatar cewa ya ci gaba kuma an tattauna abin da ya faru a kaduna a Kajuru, wanda ba a ji daɗin shi ba kuma lalle ne hukumomin tsaro su ɗauki matakai cewa wanda duk laifi komai matsayin shi a hukunta shi matsawar ba hukunci to ba za a aikata laifi ba wa'annan kalilan kenan daga cikin abubuwan da aka taimaka aka tattauna mun yi magana kafa kamfani na sayan kayan amfani a ƙarƙashin hukumar nndc kuma kalli matsayin new nigeria da halin da take ta shiga da kuma cewa yanzu akwai kotu ta yanke wani hukunci za mu ji mu ga yadda kotun za ta yi a ministry of finance za su bada kudin da kotu ta ce ta bada domin a biya fensho da haƙƙin ainihin wannan ma'aikata. Ku ce ku ka diyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne. Bayanin gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari kenan bayan kammala taron gwamnoni da sarakunan arewa a jihar Kaduna. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar masu mu da daman gaske da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Masile ɗan masanin Kano. Za kuma a ji kashi na uku na ansar tambayar su Malam Ahmadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama da ke son tarihin shahararren mawaƙin nan na Hausa wanda aka fi sani da rarara. To bari mu fara da kashi na uku na ansar tambayar ɗumbin masu sauraron mu da ke son jin tarihin marigayi Alhaji Yusuf Mai Tamasile ɗan masanin Kano. wanda ya rasu ranar uku ga watan nan na Yuli. Idan masu tambayar na saurari to ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga tsohon darakta janar na cibiyar bincike da adana kayan tarihi na gidan gwamnatin jihar Kano Alhaji Ibrahim Ado Kurawa wanda ya ci gaba da bayyana yadda dan masanin ya wakilci Kano. Da aka zo aka kafa gwamnati a Kano aka rarraba aka ce to tunda duk inda za a je a kafa gwamnati an ce a saka mutane daga kowane bari sai ya zama cewa shi mai ta tamasu da sani gezawa kaga su daga ɓarin npc suke aka ɗauko kuma wanda suke daga ɓarin nefu su alhaji tanko sai su alhaji inuwa dutse sannan aka ɗauko mutane daga masarautu su masu ba da wakilci irin su muhammadu gawaya mamadakin hadeja su waziran gomel alhaji umaru gomel magajin garin kazawar alhaji muhammadu sarkin bai na kano alhaji motar adina yana na yanzu aka kafa wannan gwamnati tare da su to kuma a cikinsu mai sanar yana daga cikin wanda suka fi ya fi kowa makuruci a wannan lokacin don dukansu sun girme masu wanda wato bayan shi mai tama an yi waccan gwamnati ta su sardauna kuma aka yi wancan juyin mulki a ƙarshe kamar yadda kai bayani ya tsallake marijiya da dan da ta yi da yanzu shi ma lokacin da ake bayanin sardaunan shi ma tarihinsa ake to daga baya da aka yi jihohi kenan aka ce a zo duk da shi ya yi minista na gwamnatin tarayya kuma babban minista ma kamar yadda kai bayani amma ya dawo kuma kenan ya yi aiki a karkashin gwamna eh, ya dawo da aka kafa jihar kano 1967 suka dawo kano ya zama cewa an ba shi minista a wani kwamishina a kano tare da duk wa'annan mutane da na maka lissafi wasu su ma kamar shi ma ah, muhammadu gawayama ina jin da ko wazirin gumel su ma ina jin sun yi ƙananan ministoci a can duk da yake gaba suke da shi kuma a cikinsu duka shi ne ɗan 1929 kaga su madakin haɗe da su wazirin gumel ai duk 'yan sha wani abu ne 1912-1914 ajinsu ɗaya da su tafawa walewa shi kansa magajin garin ka zaure ya girme masa sarkin ma ya girme masa inuwa dutsen haka tanko ya kasai mm. sani gezawa duk gaba suke da shi a shekaru shi ya fi kowa kuruciya a wannan lokacin mm. da a cikin gwamnatin auduwa ga sai dai amin dan tata wanda kaga shi ba dan siyasa ba ne mm. baba dan bafa ma gaba yake da shi to ya zama cewa duk sun yi wa'annan abubuwa sun zo sun kafa gwamnati tare da auduwa kuma a nan ma ya samu kalubale saboda irin yanayin da baiwar da Allah ya bashi ka san ba za ka zauna lafiya ba idan Allah yana nufin ka da alheri mm. sai ya jarabe ka to ya zama yana wannan gwamnati aka caccanja masa ministry ma akwai lokacin ma da aka mai da shi ministry for community development forestry mm. wato gandun daji daga jami'in gama kai eh. wanda yake ba wani abu ma da zaka iya ana to mm. Allah a cikin hikimarsa sai aka bashi kuma ciyaman na Uh, national council for arts and culture wato hukumar uh, raya al'adu da kuma fasahar mm. to ina wannan ne aka zo aka yi juyin mulki sai ya zama shi uh, murtala ya zama shugaban kasa da murtala ya zama shugaban kasa sai ya kira mai tumasila don ya kafa wata hukuma public complaints commission mm. a wani lokacin aka fara yinta kuma kula da korafan jama'a eh, koke-koke da korafai aka kira shi mai masila aka ba shi ciyaman ɗinta kaga shi mai masila ya sake koma gwamnatin tarayya eh. amma can ma ban a karo na biyu kenan kuma ban faɗi ma sai dai bambancin waccan a eh. gwamnatin siyasa ya yi wannan kuma gwamnatin soja kuma chief complaints commissioner hmm. wanda yake abu ne daga na jin koke-koke ba wai executive abin nan ba ne a kewaye ƙasa a ji korafin jama'a kuma a ga yadda za a shawarci gwamnati a za ta warware su sai ya zama wasu ma suna tunanin ai murtala ya bashi ne don ya samu goyon baya ko kuma horon da zai iya zama shugaban kasa in an kafa siyasa eh, lokacin za a ta zaben albitar da 79 ke 79 to kaga muka koma can baya ba mu ma maganar ya aka ya zama dan masani ba sarauta eh. dan masani eh sarauta yau eh ai na dauka ba a zo gabar ma da ya zama dan masanin ba dan masanin ma an masani sirrin Kano sa Muhammadu Sunusi ne yanzu shi dan masanin Kano a tun yana da rai yana mulki yana sarki 1958 ko 59 1958 ko 59 aka nada shi dan masani ko kuma yana minista dai lokacin da ya samu Muhammadu Sunusi aka nada shi hmm. ah, dan masanin Kano Sai kuma kashi na hudu na ansar tambayar su Malam Ahmadu manajan unguwar karofin madaki Bauchi da sauran masu sauraron mu da dama kan tarihin rarara. Har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaban ansar da ya samo daga rarara din kansa inda Mahmud ya ci gaba da tambayar rarara cewa to baya ga irin wuraren taruka da ake eh, saka misali kaset ɗinka kaga mutane sun zabura suna nuna nishaɗi da annashuwa babu wasu kafofi da kakan iya tantance ko kake samun wasu bayanai misali dangane da waƙoƙin da kake yi misali ta yi bayanan kenan ka gani dai ba irin social media nake ko wani abu da ganin wasu abubuwa da ake akai hmm. amma wannan ne ta hanyar da zan iya fahimta kenan saboda masu kira na waya yawanci ba waya ta kira waya kamfani ya kira wanda ya sanni ne ko muke da wata a ƙarshe zai kira ne mai wannan bare kuma a ce amma da yawa ana da na yi waka yau gobe ji ba za ka ana waya ana cewa ta yi daɗi Allah ya taimaka Allah ya kara basira ta yi daɗi Allah wani kuma ya ce wannan waka bata mara daɗi ba mai gidanmu ne ya za ka mana haka ka ce mai gidan ce an ne ba mai sunan mai gidan kuma ka ji waka ta ne wani da ka jiwa ka taɓa jina cewa ne ce wannan in ka jina cewa na to shi ke yabo a gane in ka jina yi wani abun wani ma ni ban ya ke cewa zan yi wani abun ne kawai akan <laughs> ya ke cewa kan mai uwa da wabi mm. riga ba wuya eh kawai don da ya dauka ta mai daidai ka yana cewa wallahi da ni ke wannan yara wallahi da ni ke haka ni ga shi ke rantsuwa ni ko ban sani ba ni kila ni ban san shi ba kawai an dai ce in yi waka in wasa wani saboda haka zan ce masu adawa wani da wani wani da wani masu kama da kaza da masu kama kaza ka gani su sun gane abin da nake nufi kawai za a ce sai wani ya ce ai da ni ka gani ba shi ba amma ni na yi waka akan wannan shi kuma wannan ya san bai sai zai ce in kama sunan wani in ci mutuncin shi ko na abu ba gani kawai dai waka yake so a yi saboda haka yanzu in kuma ta kara da ka da yi magana na ce na ce su su ake cewa su wani ayin girman kawai ka gane kaga zaka ci da ganiki ba maki kuma ni ba san ka ba shi kuma kilar da wani ke nufi to um, ɗazu kai maganar waƙar masu gudu su gudu misali ta fada cikin jerin tambayoyin su malam ahmadu da suke cewa wai mai rara ke nufi rarara ke nufi da masu gudu su gudu eh waƙar masu gudu su gudu tana tarihi babba tarihin ta a takaice ba na ja ba kafin mu ci zaɓe ana cewa in an ci zaɓe in ba mu ci zaɓe ba sai dai mu gudu ba ƙasan nan kuma manyan mutane to da muka ci zaɓe sai muka ce to yanzu masu gudu ya su gudu mu mun ci ne kasan talent ana cewa in ba mu ci zaɓe ba wai wannan zaɓen kenan Zaɓen da mai girma shugaban ƙasa da Buhari radiyallahu anhu ya ci wanda aka yi kafin mu je 2019 ah, wakil dama dan jami'a APC ne ne tunda ba labarin jami'a muka zo yi ba ba ka sani ba a na ji ka ce kafin ku ci zaɓe eh, a to mu muka ci zaɓe mana mu ne nan muka ci eh. mu ne nan akai mu kuma za mu ƙara ci mun ma ci ya dai wani abu na'am eh, dan haka nan ta samu tushe sunanta hmm. sun ce in mun ba mu ci ba he dai mu gudu hmm. to mm, mm, to kuma gashi mun ci to he ne mu masu gudu kenan hmm. kaga mun ku da su kaga mun mun shago Eh, tsakanin ku da su sai a samu wasu eh, kaga mun ruwa tasha ai kaga an gano masu gudun tuni tuno <laughs> sun wari eh, um, to kuma tambayar ta gaba wacce a jerin tambayoyin ita ce ta goma sha biyu sai suke cewa yanzu kake gaya mana ka shafe kusan shekara sha biyu kana wannan sana'a ta waka sai suke cewa wai wacce riba rarara ya samu da ma ba zai taba mantawa da ita ba wannan fage na sha'anin waka ribar dai guda ɗaya ce bata wuce biyu ba riba ta babba shine janar buhari zama shugaban kasa wanda 'ya'yana ba su mantawa jikoki na ba ni kaɗai ba kuma ni na yi da zuciya ta ɗaya don kuɗi nake so tun na yi kuɗi har ta miliyan ɗari biyar amma in yi waka na ce ba zan yi ba saboda ni ke da almajiri kolo ne fani na da kwano na zo ina ba masu kwano ne abinci kaga bayan da za ka mai da ni baya ba ka da ikon kai gaba da ni sai yau ni ikon Allah saboda haka ce ni na yadda in yi jihadi akan arewa na yadda in yi jihadi akan bahar dan shi siyasa yake dan Allah shi bai da wata manufa wadda ta wuce talakan Najeriya sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin alhaji ado kurawa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya To Malam Ibrahim barka da aiki yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ce waye muna jinjina hukumomin jihar Legas da ke kudancin Najeriya bisa namijin kokarin da suka yi na ceto yara 'yan makaranta shida da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Sako daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi. Shi ma sakonmu na gaba ce waye ceto yara 'yan makaranta guda shida da aka yi garkuwa da su a jihar Legas abin farin ciki ne kwarai da gaske. ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Saƙo daga Alhaji Umar Fo'eba da Adam A. Adam Gashuwa. Muna kira wa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta duba halin da mutanen da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su ganin cewa suna cikin mawuyacin halin rayuwa. Saƙo daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma saƙon haɗin gwiwa da ke cewa hakika mu matasan Najeriya mun yi farin ciki da matakin da majalisun dattawa da wakilai suka ɗauka akan yi wa kundin tsarin mulkin najeriya sauye-sauye musamman akan rage yawan shekarun tsayawa takara da fatan mu kuma matasa za mu wa mara kunya wajen gina mu najeriya saƙo daga comrade salim abubakar imam jingir da balan vice driven tanka jos Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa muna roƙon Allah ya baiwa jami'an tsaron Najeriya nasarar murƙushe masu garkuwa da mutane da suka addaba hanyoyin Kaduna zuwa Abuja. Saƙo daga Isuhun Dila Faki. To madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice an maye gurbin shugaban ma'aikatan fadar White House da wani janar ɗin sojan Amurka da ya ritaya wanda kafin nan shine shugaban sashen kula da sha'anin tsaron cikin gida a Amurka. Iran ta faɗi yau Asabar cewa wani jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen sama mallakin Amurka ya yi harbi na gargaɗi ga wani jirgin ruwanta ta hanyar da bata dace ba a cewar kafan labaran gwamnati. To madalla masu sauraron mu anan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki daya. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumil ke cewa sai mun sake dawa da karfe tara da rabi na dare a Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi a Ghana. Salamu alaikum.